أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتنا ثلاثة يمتنا ونسى so ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da da arba'in da ɗaya muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin littafin da muke ci gaba da karanta shi muna samun fa'ida dangane da mu. mai suna sharhu sunna wanda asali imamu barbahari rahimahullah ya wallafa shi ibn fauzan ya yi ƙarin bayani a kansa muna musu fatan allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahama allah madaukakin sarki ya amince da mu aikin da za mu yo daga bayansu allah ya sa yarda ne allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ikilasi niyoyinmu su zamanto tsarkaka ayyukan ayyukan mu su zama to karbaku me yasa yake ku yawwa a mun kwana a ƙarshen shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar ne ko za mu tashi farkon na ɗari biyu da arba'in da shida haka ne gaba ta casa'in da tara Allah ya mana gamba kasar wa man qala malam yace duk mutumin da yace lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jami wa man sakata falam yaqul makhluqun aw ghayru makhluq fa huwa jahmi wa hakaza qala ahmad ibn hanbal وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa iyyakum wa muhdathati al-umur fa innaha dalalah وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وأضوا عليها بالنواجذ wannan hadisi sahihi ne wanda ba a ainihin wato shakkar ingancinsa wannan imamu bahari yana magana ne akan waɗannan jahaniyawa waɗanda suka ƙirƙiro da aƙidar ƙur'ani halitta ne ba maganar Allah ba ce waman ƙara lafzi bil ƙur'ani to daga baya kuma cikin waɗanda su suke iddi'a'in ƙur'anin ɗin eh sifa ce ta Allah sai kuma suka ƙirƙiro wata shubuha suna neman su ruɗar da mutane da yawa za ka ga wani lokaci sai a ƙirƙiro wani abu kamar wa'azi amma sai ya zama ruɗarwa Abinda da ba ya da amfani ne kwata-kwata ko an faɗe shi ko ba a faɗe shi ba ba fa'idar da za a samu a rayuwar addini idan kuma aka kwakulo shi aka ce za a faɗi shi sai rudar da waɗansu masu ƙoƙarin fahimtar addini wanda ma da ya fahimce shi sai ya dawo yana wata wani kokwanto a kansa to shi yasa sai malamai suka tashi suka yi ta suka yi ta kwabar irin waɗannan kalmomi Allah ya taimake mu ba su iso mu ba domin Allah ya yi mana gandakatar kafin abun ya zo ya yadu manyan malamai na gari wa'inda suka wuce sun taushe wannan hanyoyin Allah ya saka musu da alkhairi to akwai wanda za ka ji ce to naji ƙura'ani sifar Allah ce ba halitta ba to amma ni in na zo na yi magana na ce ƙwalu subhanaka la ilma lana illa ma lafzi haza makhlukun am ghairu makhluk wannan lafazin da na yi halitta ne ba halitta ba ne lafzi ba lafzin la ba lafzi ni lafazin nawa yanzu halittacce ne koko ba halittacce ba ne to ba matsala a wurin akwai matsala to in ka ce in ka ce ba halittacce ba ne akwai matsala in ba ƙarin bayani in ka ce halittacce ne akwai matsala in ka ba ƙarin bayani to shi ne yake man ƙara lafzi bil qur'ani makhluqun duk wanda yake lafazin da na yi yanzu da qur'ani halittacce ne to fa huwa jahmiyyu shi ma ya bi sahun jahamiyawa wa man sakata wa lam yakul makhluqun aw ghayru makhluqin fa huwa jahamiyyu wanda kuma da aka yi maganar sai ya shuru lam yakul makhluqun bai ce halitta bane aw ghayru makhluq ko kuma ba halitta bane to har yanzu yana gaba jahani to ya zama Ba haka za qala Ahmad ibn Hanbal haka Ahmad ibn Hanbal to anan sai ka ce lafazin da nayi ni buɗar bakina da sarrafa harshe na da ainihin kai shi mafitar harufa na alƙur'ani halitta ce ta Allah kamar yadda ni zaki na halitta ne na Allah furtawar da nake yi in sarrafa harshe na yayi nan ya taɓo can duk halitta ce ka Allah take aiki sai ta furtar da kalmomi wanda Allah Ubangiji ya furta su wanda shi kuma zatin sani sifar zatin sani kun gane wannan mafitar take وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah wanda tsira da aminci suka tabbatar masa ce innahu yanda fa sha'anin nan yake kar ku ganshi yanzu ni da ku yana magana da sahabbansa abu yana tafiya ba matsala kawai komi kuka gabe ba ku zo ku ce min ya an ce gashi arha a wajen fahimta ko arha a wajen yaɗawa arha a wajen karbowa don ni sai Allah ya ce mini ku kuma sai na ce muku ku ba ku da matsala to ku sani man ya ishiminku duk wanda ya samu tsawon rayuwa daga cikinku ba ni bayan na tafi ku sahabbai wanda duk aka ce ya samu tsawon rai ya daɗe ya cuɗanya da wa'inda ba su san waye annabi ba ba su zauna da shi ba zai rika ganin kara kaina kala kala shi yana ga ya zauna da annabi da abokan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da umarnin manzon Allah ake aiki umarni a samawi umarni daga sama ko sai gaji yanzu kuma kwama tara tayyawa ya haɗu da mutanen da su san rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan nan wannan lokacin fa sayara ikhtilafan katiran zai ga sabani mai yawan gaske sabani mai yawan gaske sai yana sahabin sa sai ya je ya zauna a wani wuri yaji yana ba da wani labari a addinance sai ya rasa wani annabi ne aka saukar wa wannan labarin shi dai annabin da suka zauna da shi ba wannan a cikin tsarin wa'ayinsa kuma in yaje can ma sai ya ji wani in yaje can ya ga wani kalan in yaje can ya ce wallahi cikin kudu wanda ya rayu sai ya ga ikhtilafan sassabawa kasira mai yawan gaske to wannan wai tun ragowar in sahabi na nan ya daɗe zai gani yaya yanzu eh ikhtilaf sabani a cikin musulmai yanzu ya san adadinsa adadinsa sai Allah wanda zai ce maka ga adadin yawan ƙungiyoyin addini na duniya kai tsaye sai an yi ƙoƙari an yi ta bincike ba kafin a dawo adadin kawai ake maka adadin kaza ne kuma duk adadin idan aka zo kaɗan ne kwarai ake samu an tafi an yi istifaki a ko ina ɗari bisa ɗari ba a samu inda aka yi haka ba sabanin yanda kuke a yanzu sahabbai in ji manzon Allah kuna tafiya kai tsaye bai ɗaya, manufa ɗaya, tushe ɗaya. to inda za ku samu dadewar lokaci sai kun ga sabani manzon Allah ne in yayi magana sai ta faru gashi nan dai yanzu to fa iyyakum don haka ku tun daga ku gani ina muku kashedi ina gargada ku wa muhdatsatil umuri kar ku je ku ga an kago wani al'amari ana yin sa a matsayin addini ya burge ku in ba daga waje na ya fito ba ka ku da shi duk yanda aka kayata abun duk kuma yanda mai yin sa ya dage yayi kama da waliyin Allah in dai matukar wannan abun ba ya da asali daga waje na in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bashi iyyakum wa muhdathatil umur fa innaha balala wallahi baka ne in dai aka ce maka bai shiga sahun qalan lahu ba ba daga qur'ani yake ba bai fito daga sunnar manzon Allah ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba balala baka ne matukar an zo za a bada umarni a ce a yi a matsayin addini ko baka ne wa alaikum bi sunnati to ya rasulullah ya zamu yace na kore ku da hakuri da wadatuwa da sunnata sunnata ta wadace ku kafta muku kaɗan wani sunnar manzo Allah kamar kaɗan shi ƙoƙarin addini ne sai ya ƙara e dubu ɗari da saba'in da tara eh. ko dubu ɗari da dubu ɗari da saba'in da uku da kaza da kaza da ɗoriya eh ka je ka yi a kowane dare wai nan ne ka dage ka yi ƙoƙari har ka wuce sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai karantar da wannan wurin ba kar ya burge ka yanzu wani in za ka ba shi addu'a in zai ji irin wannan ɗoriya ɗoriya ɗoriya ɗoriyar ba sai ji bai yi ba wai wani ne aka je aka ce masa ya je ya karanta kul huwallahu ahad ya bi jikinsa da ya karanta ayatul kursi da daddare kullu ba abin da zai same shi in Allah ya hagari ya waye wannan zabure zaburen duk zai daina yi suke malam na zo gunka ne fa don in samu taimako ya ce a, ah, to ai wannan ya ce kawai haka in karanta kawai ba wani abu ba wani lakani ba lakani ya ce eh sai ya fita sai ya je samu wani yana ta fama abunsa hakan nan yana sai sai ya ce masa gashi gashi gashi amma ya ayya to ai ka san ilimin ba kowa yake da irin wannan ilimin taimakon ba ka ka san me ake ce masa tsayuwar gidinya yace a a yace mutum ya tsaya da ka kafa kafafunsa su kalli sama to ka je ka yi haka nan sai ka karanta kulhuwa kafa ɗari uku da goma sha uku da tsaiwa jiginya eh kafa ɗari uku da goma sha uku ya ce to wa zai iya yi ya ce a ah, yi karka bari aka ai tun da ka ga an rubuta shi a matsayin lakani ai akwai masu yi in ba za ka iya ba akwai wanda za a ba su yi eh maganin shege ba shegiya ba sai a nan fa aka tatse shi aka ce za a yi mishi to shi yanzu wannan ya bi wuya dubu uku da dari uku da goma sha uku za a yi masa to dan Allah iza lillahi wannan a ce manzo Allah zai ce maka kai bai wajibi jinya eh sai ya biya a je a kwanci malam ya kwanta kawai ta bacci da safe yake bane abun shi kaga yanzu shi ne giginyar yanzu an da masa sama kasa a jigunta a zube to da kudin ka a jigun gaban aka kama kafafun aka sadda kan ba su zube ba aka an zubar masa jiwu an fashi to addinin Allah sauki gare shi ka haƙura da wanda Allah ya ba manzonka manzonka ya ba ya ka haƙura da wanda Allah ya ba manzonsa manzonsa ya aiko wa bayansa shi ke nan a nan ne addini kaɗan ne mai yawa ne tsawo ne da shi gajarka wuya gare shi sauƙi shi ne dai addini alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin haka kuma ka bi sahabbai sahabi Allah sai bai zaɓe su sannan ya ce musu sahabbai manzon Allah idan da Allah ya san mahaɗinka ne da ba su zai fara haɗa manzon Allah da su ba da sai ya ɗebo wasu sai da ya zaɓe su kamar yadda ya zaɓe shi sai ya aje su kusa da shi su ne masu isar da sako bayansa amintattu ne su ma don haka shi kansa manzon Allah kuma ya amintar da su yace ku karbi sunna daga wajensu don haka in aka ce sahabi wane yana yi yi gaba gadi manzon Allah ne ya koya masa ko kuma ya gani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don amintattu ne Allah ba zai aje manzo ya ɗauko gurɓatattu ya ba mamar ba da Allah ya ɗauke shi ya kai shi Madina sai ya haɗa su da Abu Ayyub ansari da shauran ire-irensu ga su Ubayyu eh, ga su dan Ubayyu amma su din sai Allah ya yi ta ture su baya baya da kuma su ne wanda ake ga shugabanni a yasrima amma da Allah bai zaɓe su bai san gurɓatattu ne bai liƙa su kusa da manzon Allah ba bai liƙa su kusa da shi ma sai rika fallasa su da yake munafukai ne ƙarshe yanzu duk duniya in an ambaci sunan su sai dai a tsine musu babu wanda zai karbi hadisinsa ko akwai kun taba ji ma an ce sahabi dan ubayu kaga gashi dai ya ga manzo Allah kuma ya ce ya yi imani ya yi kalmar shahada ya yi sallah a bayanka ya je jihadi da shi ya komi an yi da shi amma munafiki ake ce bai samu zama sahabi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku bi sunna ta da sunnar kalihobina to munafikin da ya rayu da annabi ma ba a karba ba balle munafikin yanzu sai ka bar na annabi ka kama na munafikin yanzu eh ka san dai wancan ya fi ka sanin annabi tun da shi ya gan shi har in ana in annabi yana wa'azi kuka yake kuka yake fa idza ra'aytahum tujibuka ajsamuhum in ka gansu jikinsu zai baka sha'awa suna ta ainihin kaga ya sadda kai yana mm, mm, mm, ka annahum bunyanun marsus abin nan ka annahum khushubun musannada amma ba kamar a jingina katako can zuciya yanda ka san a aje katako kusa da mai wa'azi katako zai amfana ka ɗebo azara ɗaya ka zo ka aje a nan kusa da ni kamar yadda wayan nan take ka aje a nan ka ga dai kai kana ne ka yafi ka kusa da ni da Allah zai ji oh. to haka wa'ancan munafukan suke kusa da manzon Allah ga su gashi amma ba amfani to don haka sunnar annabin Allah bita sunnar khalifofinsa bita addini ne almahadiyyin wa'anda suke shiryayyu wa'anda suke shiryar da bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su garanti kar ka tsaya kana shakka ba a yin ibada da shakka wa abdu alaiha bin nawajis ku kama sunnar manzon Allah in ji manzon Allah ku rike da fiƙoƙin haƙora gan ta yadda kada ka yadda sunna ta kubuce maka asharhu li nafsihi al-kalama fi ayatin kathiratin Allah ya tabbatar wa kansa magana cewa yana magana don haka Al-Qur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah ba ce maganar Allah ce in aka ce maganar Allah kuma sifar Allah ce min ha daga cikin dalilan da suka ce lalle Allah yana magana kuma ya faɗa a cikin Qur'anin sa yake yana da magana kalma magana ce don haka kalmomin Allah kaga kalmomi sukan fita ta hanyar furta su ko to shi ya sake kul annabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce musu law kana al-bahru midadan da a ce kogi koguna na duniya tekunan duniya duka a maida su tawada mun san tawada ko wanda ake ɗauka alƙalami a tsoma sai a ɗauko a yi rubutu to a maida tekunan duniya su ne tawada me yasa likalimati rabbi don ana so za a rubuta iya kalmomin ubangiji na kalmomin ubangiji na kalmomin Allah aka ce anan ko kaga a ce kalma sai in Allah ya faɗa sai ya zama kalma kaga ƙala kalma ce ko har zuwa ƙarshen Qur'ani duk inda aka ce kalma ce yanzu anan kul nan kalma ce kul law kana kalma ce ga tanan tana ta fita dalla dalla an haɗa harafi da harafi sai ya bada kalma a cikin kalma ake samun harufa a cikin kalma ake samun jumla da haka za ka riƙa ganin abu yana ta tafiya tarkibi sai ya haɗe ba da magana mai fa'ida to da a ce za a samu tekunan duniya a maida su tawada gaba ɗaya a lanafida ai baharu da wannan kogunan za su kare ana tsomawa ana rubutu kalmomin ubangiji ake so a gama rubucewa kogunan za su kare kabla an tamfa da kalimatu rabbi kafin a ce an gama rubuta kalmomin ubangiji na gaya musu haka kalmomin ubangiji sun wuce a ce kaɗan ne yake furta iliminsa ilimin Allah kaɗan ne ya ɗan buntulo mana da za a rubuta shi a ce za a rubuta duk ilimin sai rika faɗi ana rubutu tekunan duniya za su ƙare ba a gama rubuta kalmomi na ubangiji ba walau ji'ina bi mislihi madada in suka ƙare kuma dama za mu zo muku da wasu kamar su a matsayin ƙari oh yaya to ko ci gaba da rubutawa yake to ai kuna sun kafe sun kare yace to ga wasu kamar su sai an tayo wasu su ma da za su kare kalmomin Allah ba su kare ba kaga a watan aya yake itatuwan duniya da ciyayi da duk wani abu mai kare shi kuma ai da shi a kalamun alqalum ma na rubutu su ma alqalamin zai kure ya kare tawada ta kare kalmar Allah ba ta je ko ina ba ba abin da za a ɗauka sai bai wuce wanda tsuntsu zai tsoma baki a teku ya tashi ba to wannan shine iya ilimin da muke yawo da shi a duniya ilimin mu kwata-kwata bai wuce ɗan tsakura tsuntsu a teku ba teku yanda take cike tsuntsu daga sama ya zo su sai cas sai tashi to sauran ilimin Allah ne dan wannan da ya saka kuma shine ilimin da mutanen duniya suke yawo da shi da masu kimiyya a ilimance na zamani da wanda suke ilimi na addini da wanda yake da ilimi haka kawai na al'ada iya faskare ko da iya tufka igiya da iya ainihin wato yin gadon kara da duk ba ilimi ba da iya zana da iya dan fallo da duk irin wayannan abubuwa ilimi ne yanzu haka akwai wani abu da fulani suke da bawon itace sai a yi shimfiɗa ko ko ba ku ganshi ba yanzu kai in aka baka adda ko gatari ka je ka sassako ka yi irin shi zaka iya a baka miliyon ba a koya maka ba a ce ana son a yi daddare daya fara musa yana kallon miliyon za ta bashi wannan amma fa zai gwada ba eh to amma tun da bai da ilimin ba zai yiwu ba to yanzu zana ita ce mai sauki sai ka samu wani bature wanda yake kera mota a Germany sai ka kai mar damin rana da tsawo damin wannan me sunan shi gamba da tsawo sai ka ce masa zana ake so ya zana sai a nuna mar hoton hoton zanar a ce yanzu ake so zai yi a take ba zai yi ba to wannan ilimin da yake yawo a duniya na komi da ka sani bai wuce ɗan na tsuntsun da ya saka a teku ba ne aka rarraba mana sauran kalmomi na ubangiji ilimin Allah ya bar wa kansa Ya ka anir ruwa. ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilimi illa qalila wai tambaya suke wai ya Muhammad ilimi wa ruhi rai ga mana rai ina yake a jiki rai ka san wani wai an ce rai a ina yake ce haba a sare wuya So da aka sare wuya a nan ran yake yace ah, a sare mana a gani bai fita ba naji da aka sare wuyan wuyan a can baka ga kan yana ham ham ham ham ba baya yi sai ya mutu akwai rai a jikin shi nan gangan jikin baya motsi kafin ya mutu barai a jiki to wancan kan da yake ha ha ha wannan ai da kai sauran rai a jikinsa a ina yake wannan gangan jikin kuma da yake ta motsi yana ta motsi kafin ya mutu a ina ran yake sannan sanda suke haɗe kuma a ina yake a jiki akwai wanda ya sani to kul arruhu min amri rabbi kace wannan al'amarin ubangiji na ne amsar da za ka ba su kenan ka ce al'amarin na ubangiji na ne ba ku da damar sanin komi wa ma'utitun da ilimi illa qalila ba ba ku ilimi ba fa sai dan kaɗan ku daina shishigi kaɗan Allah ya ba ku kaɗan kamar wancan ɗan tsokanar da ainihin wato tsuntsu zai yi a cikin teku yo ko kofi ne aka cika don tsuntsu ya yi teka ɗaya ya tafi ne ya ɗiba balle teku wa abu muna akan ainihin wato kalmomin ubangiji ai kalimatun lahi lati amuru biha wa yanha wa yudabbiru bihal kauna kalmomin Allah kawai waɗanda yake sarrafa rayuwar halittunsa da ita da su kalimatun lahi kalmomin Allah allati ya amuru biha wanda da su yake ba da umarni wa yanha da su yake hani wa yudabbiru biha alqawla yake sarrafa halittu da wannan kalmomi in yana son ya kawo muku abin da bai taba kawo shi ba sai yanzu za a kago shi sai ke kun kaza zama kaza li azmi naki kaza saboda yayi aiki a zamani kaza kawai sai kaga abun yana ta tafiya yanzu abubuwan da muke sarrafawa a yanzu zamanin da ya shuɗe ba su samu irin shi ba mu ma nan gaba za a sarrafa wani abun da a zamanin mu ba mu ga irin shi ba to duka wannan kalmomi ne na Allah suke ta aiki suna yawo suna aiki akwai kalmomin da za su ce kun ku bari akwai kalmomin da za su ce ku yi akwai kalmomin da za a ce muku kun kaza ku yi kaza ku yi nan haka kawai kana zaune ka ce maka tashi ka fita bayan gari maki ya sare ka sai ka tashi ana cewa ne zo mana yace kai bai ina zuwa sai ka je sai ya sare ka ka dawo kuma kana zufa biha yudabbiru hawala al-kawn da sa ne yake sarrafa rayuwar halitta kuma duk yanda aka yi sai an yi ce kai dole dai in tafi wala yanzu kam yau ce a'a wani kaga mun yi alkawari akwai kaza kaza sai ta in sun zo da Allah ku gama to Allah ya sarrafa rayuwar a yau zai tafi ya je ya hau motar da za a yi haɗari kuma da shi a ciki sai ya je ya tsaya wata ta zo sai ga kamar ta tsufa ya ce a ah, akwai wanda nake jira Ke mutum ɗaya kawai muke nema ta ah, ku je kawai wani ya atare wata mota sai ga kai shi ya inda suke ciki kazamai ne ba su yi mishi ba sai ta ah, ku je tafiya kawai za a yi ba ran kare ne ita kaɗe ke ce a kuje sai da wata ta zo ya ga ne ta yi leƙa sai shiga to ita ne aka yi abu to Allah ya ce za a yi haka kalmominsa ne suke ta aiki kuma ba wanda ya sai hana Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu a ah. shine malam yace man ya hafi kalimatin lahi gaya mu wanda ya ce ƙididdige kalmomin Allah ya gane kwakwab ilimin Allah akwai me ya rage maka kawai in yace tsaya nan tsaya in yace dawo ka dawo in yace ka yi. in yace bari ka bari ka tsaya inda ya tsaida ka mala abdurrahman al-akhdar yace waye kifa? inda amri amrihi wa nahyihi ka tsaya inda ubangiji ya umurce ka da inda ya haɗe ka in kuma da ta farsa ka yi kuskure to ya tuba ilallahi ka koma ga Allah ka tuba shi kenan rayuwarka ta gane mafuta kenan amma in ba haka ba za ka biya rima ka sha kiɗa to za ka bi shi ka sha kiɗa Ah, wahiya ita waɗannan kalmoni, mata ta tafiha albiharu ku duba fa kogunan duniya bai isa aka rubuta su ba albiharu wala ta eh, ha al'aqlamu kulluha duk alƙalumman itatuwa ciyayi duk wani kare an yi ya kare bai gama rubutawa ba sannan kai tsub da kai yanzu ka ce ka gano ilimin Allah wallahi ba kai ka ba to ku duba akwai masu narkewa su zama su shiga wani abu wasu gari ka wa abun sunaye akwai yahutu akwai watusu akwai waye waye in su fagage ne can sai ka ga fagen da za ku yi cuɗanya da ubangiji a yi gwagwarmaya can aka yi haka kawai ne ka ɗare saman Allah ka ji fa wai kamar wanda yake koyon ruwa mai bai iya ruwan ba da fari in ya guda sai ya rutse sai a tsamu da haka da haka sai ya fara gundun gundun sai ga in ba wuya ya gaji ya nutse can wata rana in ya kware ka gan shi kan ruwan kawai yana iya tafiya ma yana shan rake kawai ya gama da ruwan wai haka ya fice da Allah <laughs> kai mutanen nan ba su da ba su da kunya wallahi kuma wai yadda ake yi fa ana jin yarda ake wallahi ana tafi wa kalamu wa kalamun lahi kalmomin ubangiji kama ya kulu ahlus sunnati wal jama'a kamar yanda ahlus sunnati wal jama'a suke cewa kadimun nau'i sun dade nau'in ayoyi ba wai nau'i ɗaya bane nau'in su ya dade a matsayin nau'i na kalmomin ubangiji hadisul ahadi amma za ka same su a kowane zamani suna da suna farar da al'amurra i wal khayla wal bighala wal wa zina hmm. sai aka ce wa yakhluqu ma la a zamanin da aka yi wannan yayin dawakai su mai abun jiji da kai bigal al himar amira kenan jaki su ne abin da ake ji da su za a iya hawa a yi ado a sa kaya a yi shimfiɗa a tafi yanzu idan ka hayo jaki ka fito burgewa ne? Hmm, hmm. eh to a da akwai lardin da in mutum ya kai ga sayan jaki an rinka kaiwa ana murna kenan kaiwa ne a ce an yi abun hawa kaman ka sai mota a yanzu yanzu in ka sai kaman ka sai kega yanzu to haka a kwanakin da suka shuɗe in ka kai ga jaki to ba kai kam kakarka yanzu ba dai ta yi saƙa ba don jakin nan za ka yi aiki da shi taikin nan a baka dako daga nan zuwa billa ka kai kaya ka kai walantabal ka kai dune ka kai ina ne kai ne a tajirin wuri an yi wannan lokacin ga ka kuma akan jakin nan kutur kutur kutur kutur kutur kutur in ma ba ka yi ka zo ka wuce wani mutum salamu albarka da lafiya lafiya ga yawa za ku je kasuwan ne kuma eh to sai kun so sai kun zo sai kun zo yi gaba eh? to amma yanzu fa yanzu keke ma ka ga ya fi jaki yanzu keke don kana kan keke ai wani abu ne to haka Allah yake kalmominsa su da ɗaɗɗu ne amma yanayin fararwarsu ko da yaushe sabuntuwa yake yi sai Allah yake wa ya ma la ta'lamuna zai halicci abun ba ku sani ba yanzu irin abun da muke aiki da shi sahabban manzo Allah sun san shi a yanayin rayuwa nake faɗi ba addini ba ku kula a yanayin abubuwan rayuwa sahabbai ba su san shi ba ko su abin suka sani irin na wancan lokaci kayan hawa raƙumi abin da ya yi ƙasa to Allah subhanahu wa ta'ala kalmominsa za ka same su wato kadimun nau'i hadisul ahadi shine wannan jumla fal qur'anu min ahadi kalamillahi don haka qur'ani yana daga cikin irin nau'in kalmomin Allah da suke zuwa suna kabantar da al'amurra yanzu qur'ani ayar da aka yi aiki da ita a zamanin da sahabbai ke karɓar wahayi yana tsiraci ta yi daidai da su yanzu idan ka zo kai wani abu aka karanta maka ita sai ka ji kamar yanzu ta sauka a kanka wani ana wa'azi sai ce gugar zana ake mu to tun kafin aka ka kakan da ya aifi ubanka aka saukar da aya aka saukar da aya kai kuma yanzu ka ce kai aka yi wa gugar zana saboda kawai ita ayar takan sabontu ne da irin yanayin yanda ku ya sabantu da irin aikinku domin shi ƙur'anin sai da Allah ya auna shi da zamanin da zai yi duka ba littafin da ya samu daraja irin wannan tun daga lokacin da aka saukar da shi yana aiki daidai da zamanin yanzu duk ci gaban da aka yi na duniya in ana karatun alkur'ani ba ka jin shi ƙauyanci za ka ji shi a zamanin ce ke tafiya yana tafiya da zamanin kwamfuta an gwada an gwada ta kasa kure ƙur'ani karewar zamani a yanzu kenan to don haka qur'ani yana daga cikin irin waɗannan kalmomi wa min afradi kalamillahi yana daga cikin abin haka ne kuwa ah, na to shi kenan yana daga cikin ainihin ah, wa min afradi kalamillahi yana daga cikin ɗaiɗaikun kalmomin ubangiji shi alqur'ani wal jama'a ina muke ne wala taktubu al aqlamu kulluha irin wanda ni ban gane inda nake ba fa to na idon sai in kallo wani wuri ko to fa kalamu llahi don haka zancen Allah ake sabitun bi kitabillahi was sunna kalmomin Allah suna nan bayanan na nan a cikin alqur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya riga ya gama yin bayani gwargwadon abin da ya isa a babu na kalmomin Allah Qur'ani ya zo da shi manzon Allah kuma bai boye ba ya yi bayani don haka ka tsaya a kitabu wa sunna ka ga ikon Allah ranar gobe kiyama ka kauce wa kitabu wa sunna ka ga ikon Allah ranar gobe kiyama don haka wa sabitun bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wala shakka ko ko ko ko babu annal uqul salima lalle hankalin da duk yake da rai kubutaccen hankali tusbitul kalama lillahi zaka ga ya tabbatar wa Allah magana amma duk wanda hankalinsa bai da lafiya to shine zai ce Allah ba ya da magana amma duk mai lafiyayyen hankali zai yarda Allah na magana tusbitu kalama lillah li'annahu sifatul kamal ko sifatu kamali domin hakan din sifa ce ta kamala yau in aka ce ga shugabanmu amma baya magana wallahi muna da sarki amma baya magana ce kai amma kun more sarki haka za a ce wallahi mu sarkin mu ah, la ku sarkin ku yana magana yana magana a ah, to ai shi yake bayani duk abin da za a ya bari ta mu na mu baya magana <laughs> yanzu da namu da nasu wanne fi to kuma Allah da yake da duniya yayi duniya yake ba ta umurni a ce baya magana hankalin yana da kyau kuwa mai wannan tunanin eh mai wannan tunanin hankalinsa yana da kyau to fa wa'annan su jami'awan a haka suka tafi Allah baya magana to don haka magana ta Allah li'annahu sifatu kamalin sifa ce ta kamala a danganta shi da magana wa nafyuhu ka koye masa magana kuma sifatu nafsin sifa ce ta nakasa in aka ce baya magana to an nakasa shi lakin jami'a, amma su jami'awa wa hum atba'u jaham ibn safwan sune wa'anda suke bin wannan la'anan nan jaham ibn safwan wa huwa kadisun shine mummunan mutum ne mummunar kadif abin nan wato aqida zahara zahara ala nas ya bayyana akan mutane yushakkikuhum yana sa musu kokonto fi dinillahi a cikin addinin Allah shi kawai so yake rika jefa muku shakku sai kun zo kun fahimci sunna kawai sai yazo zo shi jira wani abu ya sa muku kokonto sai kaga kawai wannan yayi nan wannan yana yana ta tunani hanya haka ne abun ba kai ya mm, mm, kai kai sai ya kirkiro wani abu sai ya nuna kamar duk ya bi wayannan malaman ilimi sai rika ɗauko kissofi na yahudawa sai ya tsoma su cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rika jefa wa waɗanda suka fahimci sunna shakkar rikon sunna har kaga ƙarshe sun dawo suna bin da shi yushakkiku nas fi yana jefa wa mutane shakku fi dinillahi wa ya'muruhum bil ilhadi wal kufri sai yana umurtar su da yin shishigi da kafirci wa min zalika daga cikin haka din annahu yushakkikuhu yana jefa musu shakka fi anna allaha ya fi to yanzu yanzu magana to daga nan sai ya jefa muku shakka sai ya bar ku Allah yana magana to kenan me ya bambanta shi da mu me ya bambanta shi da mu sai ya tafi ya bar kaga ya bar wanda duk ba ne ilimi bane da shakku to daga cikin irin abin da ya jefa wa mutane shakka a kansa fi anna Allah ya takallamu wa qala kalamul lahi mawjudun maqlubun yace kalamun lahi maganar Allah kuma a ce saman mace halittatta ce ko ku a'a ita ma sifa ce to kalamun lahi in dai an ce maganar Allah ce to ba wai maganar ta bace ba shi zai faɗe ta ba sai dai halitta ta yi saman ma ce maklukun halittatta ce idan aka ce maujuda ce dama can tana nan kamar yadda Allah yake nan makluk kuma halitta ta kai kamar yadda ake halitta mu mu fil lauhi kun san yadda abun yake ne ya halicci maganan ne a jikin lauhul mahfuz aw kalaqahu fi jibril ko kuma ya halicci maganan ne a cikin jibril Au aw kalaqahu fi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ko ya halicci maganan ne a cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa min ibafati al-makhluqi ila kalihi yace to amma in kuka ce ba haka bane ku ce wai magana ce. to wannan kun dangana halitta zuwa ga mahalicci kamar ku ce dan Allah ba ku yi laifi ba ce a an yi laifi yace to haka in kuka danganta maganar magana da shi don halitta ta yi ba shi ya furta ta ba wannan fa ne malam yake so don nace muku mun gode wa Allah abun bai iso mu ba aka don kofe shi da wuri idan da da wuri ya zo nan da ya ga tarba eh yanda mutane suke da zafin kai yace mislu kamar yanda ake danganta baitin lahi wannan ma shi bai ga bai yadda ba wai baitin lahi ɗakin Allah yahudanci ne ba ba na taɓa ba ku labarin wani ba ma guje wanda suka karanci yahudanci kiristanci suna muƙabala da wani mai addini ba da ya kawo masa irin wannan misalin ba to yace kamar yadda za a yi imafar baitin lahi naqatul lahi wai taguwar Allah to Allah yana hawa ne ɗakin Allah Allah yana shiga aje gado ya kwanta ne ka ji wannan duka wai su kore maganar Allah to nan ma babu kamar yadda tashin Allah babu taguwar Allah babu a ji gama da Qur'ani to wanda yayi abu yake gashi ya kira shi da kansa shi Allah ka ce babu baka yadda ba wai tunaninka ya fi nashi to wannan kaburci ne kada mutum ya kuskure ya amince da irin wannan aƙidar domin har yanzu akwai littattafan suna nan ga ɗalibi da kan karance karance kuma miyagu suna nan suna ta harba su ko ina yanzu a duniya in mutum ya wasa sai ya kwana ya tashi da jahiliyanci wa hakaza kulu qabbahu Allah haka dai wannan jahannin ibn ne yake tayatawa Allah ya ƙara munana shi kulu Allah la yatakallamu yake to don haka ina mai tabbatar muku ku daina ma yarda da wayannan maganganu wai Allah yana magana baya yi wa ibafatul kalami ilayhi danganta magana a wajen shi ibafatu makhluqin ila khaliqihi kamar yanda kamar ka danganta halitta ne wato halitta ne zuwa ga mahaliccinta hadha min madhhabihi yana daga cikin mazhabarsa haka ah, wa lahu mazhabun yana da wata mazhaba kuma ajabari wato jabariyanci wannan kuma fil kadari ta gefen kaddara ne wannan duka idan ka samu wannan jabariya din sun karkasu in ka samu jabariya yanda suka yi kata kata da kaddara kai za ka yi mamaki to don haka tsir da mu ƙananan ɗalibai da muke ƙoƙarin taɗaɗa a addini mu gane suwaye ne malamai suwaye za mu bi waye sai mu je mu Gurfana mu yi karatu a ƙarƙashin majalisinsa waye ne za mu rinka jin tarbiyyantarwarsa wa'azinsa in ko har kullu ma dabba wa menene za mu zamanto mu ma haka Allah ya kare mu yana da irin wannan walahu mazhabun fi nafyi al-asma'i was sifat yana da aqidar kore sunaye ga Allah da kuma kore sifofi ga Allah وله مذهب أيضا في التكذيب في تكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم yana da aƙidar karyata sunnar manzon Allah haka kawai sai ya zaɓi hadisi ya ce wannan yanzu a ce annabi ne ya faɗe shi wannan kam akwai shi ya shigo mu a kawai ne mutum ya kama hadisi ya rika rawa da shi ya ce oh yanzu ku duba wannan a ce annabi ne zai faɗi managarta da suka karɓi hadisin hankali annabi ya faɗi wannan wannan yanzu a ce annabi ne ya faɗi in aka ce Allah ne ya faɗi yanzu a Qur'ani akwai kalmar da in an gaya maka in wani ya zo ya ce zai ce maka yanzu ayan nan ka dubi abin da ta faɗi ba kana ga yanzu Allah zai faɗi ka zai yiwu in ba ka da ilimi za ka yi da don za ka ji ma'anar kalmar kwata-kwata hankalinka bai kama ba to haka sai a ɗauko wani hadisi ingantacce daga manzo Allah in aka faɗa masa sai ce ka wannan hadisin har sai annabi ne ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ce, da za ku daina tsabawa ku zamanto kawai ku masu da'a ne ba kwa zunubi to me ya saura kuma da za a tafiyar da ku kawai a kawo wa'ansu wa'anda su ma za su zo su cika rinka yin sabo suna istighfari wani lokaci wasu su ke su ci gaba da kafurcin su sai ce haba annabi zai faɗi haka kun geru kuma a tafi da ku to wani gyararre ne ka gani yanzu cikin mai gabata akwai sauran annabawa akwai sauran sahabbai duk sanda kuka kai matuƙa wajen gyaruwa sai Allah kai ku wurin futawa sai kawo su kuma su rika laifi suna istighfari su kuma yana karɓar tubansu duk sanda kuka kai matuka sai Allah ya dauke ku sai ya je aji ku kan ku huta sai ya kawo wayansu kuma masu sabo su ma su yi ta istighfari Allah yana karɓar su kuma haka abun yake gyararrun farko sun fi gyararrun yanzu gyararri yanzu sai sun fi na gaba na gaba sai haka abun zai ta tafiya to wani zai rawa da hadisi ya ce wannan a ce annabi ne ya faɗi wannan to kar mutum ya shiga ya zama ba jahani shi yasa ake so mutum ya yi ilimi hadisan nan su kansu suna da ilimin su wanda ake gane su ba wai da basira ake gane hadisin nan ba na annabi bane hadisin nan ba ne larabcin ina muka iya larabcin haka kawai ƙoro-ƙoron da ya fito maka kawai da shi za ka yi aiki ba za ka fahimci ma'anonin da suke kunshi a ciki ba ai akwai ma'anoni na kowace kalma kuma wa'inda suka zauna da manzon Allah kafin sun fahimci wannan kalmar wa'inda suka zauna da sahabbai sun fahimci wannan kalmar haka aka rika turo ta idan da ba haka bane da tun farko ba za a yake da ita ba kuma ba yanda za a yi sahabin da ya faɗi ya yi wa annabi karya, don annabi sai da ya darje su ya zaɓe su ya ce su yarda ne su ne sahabbansa amma yanzu sai ka ji mutum yana rawa da aya yana cewa wannan aya to sai ga dai yanda kake so ne so amma dai zamanin nan ya wuce a ce haka so hadisi ne to shi an ce hadisi ne kam to amma dai annabi bai kamata ya faɗi haka ba bai kamata ya faɗi haka ba Allah ya sauke to shi yasa ba kuna da wannan aqida ta ƙaryata alqur'ani da kuma ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine takzibu a alqur'ani to takzib takzibul qur'ani ƙaryata alqur'ani wa takzibus sunna da ƙaryata sunar manzo Allah sallallahu ko kuma kace at-takzibi bis ƙaryatar da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa takzibi bil qur'ani da kuma ƙaryatar da alqur'ani aiban har yanzu wa huwa mulhidun kabirun wannan bada ne abin da yake tsoro ya watsa wa duniya mummunan mutum ne wato khabisun wanda yake marar kyakkyawar aƙida wanda yake marar kyakkyawar ɗabi'a wanda ya tusa wa mutane mugun abu a cikin aƙidu zahara bi hadhihi firya eh, ya bayyana wannan firya tashi ma'ana wannan tsari nasa wanda yake mazhabun munahadirun an yahudi wanda asalin wannan mazhabar kuma ta fito daga wani bayahudi ne ka san su yahudawa su suka rika cusa irin wayannan abubuwa don su rika lalata tafiyar alqur'ani tafiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama zakara shaykhul islam ibn taymiya kamar yadda shaykhul islam ya faɗa fi muqaddimati ah, hamawiyya a cikin muqaddimar na hamawiyya wani littafin ne wanda yake bayyana sirrin irin wayannan miyagu wal jahamu shi kuma wannan jaham laisa huwa allazi ibtada hadha al-madhhab shi ma ba fa shi ya kago wannan mazhabin ba wa kana qablahu ja'ad ibn dirham kafin shi akwai ja'ad ibn dirham wannan ja'ad ibn mugu ne dan shi ne ya karbi abun daga wajen wa'ancan miyagu ja'ad ibn dirham huwa allazi ibtada hadhihi maqala shi ya fara kirkiro irin wa'annan fade-fade ashani'a miyagu wa aka an ɓaluta al-yahudi shi kuma daga wajen wani ba yahudi da ake ce masa ɓaluta. ba ɗalutan kan ba eh wanda yake a'a ƙaluta wani ba yahudi ne shi kuma ƙwaluta ina ya karbi wannan riwayar ta muguwa shi wa ɓalut a ƙwalut أخذها عن لبيد بن أعصم لبيد بن أعصم كنت لبيد بن الأعصم shi ne ya yi kutun kutun ɗin da ya tsafi har manzon Allah ya shiga matsala to shi kuma abun sai ya samu wannan muguwar aqida a wajen Nabi ibn al-aqam al-yahudi allazi sahara an-nabiy sallallahu nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda yau manzo Allah ta ce. wanda dalilin sa ka saukar da kul a'udhu bi rabbil falaq ni har da sauran wannan mu'awizatai din nan wa'annan surori guda biyu da su ya ainihin warware wannan tsafin muna da wannan tarihi to shi wannan labib din ne asalin mai wannan muguwar aƙidar da ya karantar da ɗaluta ɗaluta kuma sai ya karantar da shi wannan ja'ad ibn dirham ja'ad ibn dirham ya yada shi wannan jihar ibn safwan kuma sai ya karbe ta yi kane kane ya shiga duniya da ita sai aka danganta shi da ita kawai ake cewa jahamiyya jahamiyya jahamiyya to ja'ad ibn dirham dinnan. Ah, ba menene na fahadihi ko fahadihi muqalata munahadiratun min ah, mun koma baya ai to nan ne ko to kenan wannan mukala da ake ta fama da ita har muka samu Allah ya taimake mu malaman sunna suka shawo kanta munahadiratan ta gangaro ne ta samo asali ne minal yahudi allazi yahudi daga yahudawa allazina yuharrifuna allazina yuharrifuna kalam Allah wanda dama su Allah ya ba da shaida su masu ainihin karkatar da ayoyin Allah ne an mawadihi daga inda yake ba yahude dama aikinsa kenan in ya samu ayya aya ya ya sai ya sai ce kai bai kamata ba ga yanda ya kamata hankalinsa sai ya wuce aya don haka kar abun ya zama kamkar bako a ce a yanzu aka kago yahudawa ne suke cusa shi fala tabarabu don haka ba za a maida shi kamar wani bakon abu ba hadal madhhab wannan mazhaba kabir wanda yake mummuna iz urifa tunda dai an gane anna masdarahu tushen sanin al yahudi daga yahudu ne dasuhu suka cusa shi alal muslimina cikin tafiyar musulmai biwasitati hadha ar-rajul al-khabith tawasidar tusawa wannan mugun mutumin waye ne ja'ad ibn dirham shine ja'ad ibn dirham alladhi qatalahu khalid al-qasri wani khalifa aka yi ne suna khalid al-qasri shine ya kashe ja'ad din ai da yazo yana ta yada wannan abun khalifa labari ya iske shi ƙasa fa tana nan tana ta gurɓacewa aƙida tana lalacewa sai yasa sa aka kawo shi aka bincike shi aka tabbatar da eh haka yake shi da kanka ya tabbatar da eh haka abun yake aka nemi ya tuba yaki ya canja ra'ayi yaki aka kama shi aka tsare shi aka yi aka yi yaki to shine wannan khalifa sai ya tsare shi sai ranar da idi ta zo ranar da za a yi lahiya sai ce to kamar yadda liman in zai fito a fito masa da ragonsa zuwa idi shi kuma rannan sai ya umarci masu kurkuku ya ce a kawo mun ja'adu filin idi a madadin rago <laughs> don duniyar wajen taga an kashe ja'adu akan me akan wannan muguwar aƙida katalahu khalidul qasri yawma idil adha sai ya kashe shi a ranar idil lahiya kama zakar ibn taymiya kamar yadda ibn taymiya ya faɗa a nuniyarsa yace wali ajli zabaha bi ja'adi qalidun al-qasri yawma zaba'ihil qurbani إذ قال إبراهيم ليس كليله كلا ولا موسى كلام الداني شكر افتكر الضحية كل صاحب سنة لله در من من أكل القربان wannan shine abinda ibn taymiya yake wali ajli za baha bi jadi na karidul qasri yawma zaba'ihil qurbani yace saboda haka ne khalidul qasri baha bi jadi yayi lahiya da jadi ba wai yayi lahiya aka raba aka ci ba ma'ana ya yanka shi amkar rago ranar lahiya yau mazaba'ihil qurbani ranan da ake yanke-yanken layya qurban yanke-yanken ibada na kusantar Allah a ya yanka shi domin mugun mutum ne izkala yayin da yake cewa izkala ibrahimu laisa kaliluhu yace ibrahimu ba wani kalilin Allah Allah za a ce ya rike kalili ya ka wannan kalla yace kai wala Musa alkalimu Musa da ake cewa kalamun lahi addani wanda aka ce ya kusanci Allah sun yi taɗi yace ƙarya ne bai ba to wannan ya kamata khalifa ya bashi to bayan da aka yanka shi duk malaman duniya na sunna suka ce Allah da wannan aiki ba wanda ya yi inkari ya kushe wannan khalifa yace ya yi zalunci shi sa malam ibn taymiya yake shakaban badiyaka kullu sahibi sunnatin duk wani malamin sunna ya ce madalla da wannan lahiya <laughs> eh madalla da wannan yanka da aka yi wa mugun mutumin nan lillahi darrun min aki kurbani kai madalla da wannan aiki da aka yi da wannan dan uwa khalifa yayi na kusantar Allah ya samu lada don ya samu lada da ya yanka wannan mutum to don haka ja'adu a nan ne karshen ja'adu ya kare shi ya sa shi wannan ja'ani daga baya suka tafka shi ya sa ba a ce maka ja'adiyanci sai dai a ce jahaniyanci don jihadun nusafuwa na shi ya yaƙa ta ja'adu an gama da shi da daɗewa Allah ya ce mu da fahimta a na أكد al-maqala أخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان جام بن صفوان شيء كذي وانا maganganu wa'annan miyagun kalmomi na saba Allah na ɓata addinin Allah daga shi jadu Fanusi ilayhi shi ya sake danganta wannan aqida zuwa ga shi jaham bin safwan li'annahu huwa na nasharaha don shi shi ya yada walaysa huwa allazi ibtada'a amma ba shi ya kago ta ba wa qad ankara alaihim ahlus sunnati kuma mahalamai na sunna sun yi ta inkari inkaran shadidan inkari mai tsanani shi yasa abun bai kai labari ba wa ghallazul qawla sun kausasa harshe fi zalika akan wannan wa hadha sayati insha Allah kuma irin wannan zai zo nan gaba ku yi hakuri in ji malam fi maqada'i allazi da haza a wani wuri wanda ba nan ba za ku ji labari irin martanin da suka ba su walakin ma'ana al'ana amma abin da yake tare da mu a yanzu juz'iyyatun min zalmat min hadal madhhabi wani bangare ne na wannan mazhaba ta jami'awa al-hadisi mummuna wa huwa nabyu kalami wa nabyu kalami anillahi shi ne da suke kore magana barin Allah muka ke sam ƙarya ne walakin hasala inda ahli sunnati ishkalun to wani iskali ne ya faru a wajen ahli sunna wa huwa hal yuqalu wannan fatu yana shimfiɗa ne don maganar da yake man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa to anan yanzu abinda ake cewa hal yuqalu inna lafzi bil qur'ani makhluqun aw ghayru mutum zai faɗi haka lafzi bil qur'ani furta wanda nayi da alqur'ani halitta ne ko ba halitta bane hazihi da suha alil muslimina wannan shi suka zo da hikima suna yadawa a cikin musulmai to mun ji an ce maganar Allah ce ba halitta Allah bace to yanzu in kamar shi mutum din ne fa kuma ya furta shi ma maganar Allah ne yi maganar ta din shi ma ta Allah ce ko kuma shi tasa maganar ba ta Allah ba ce shi yasa malamai suka ce ka ga irin wannan fitinar duk munafukan malamai ne suke kirkiro ta Ku shi yasa malamai na addini kuma suke taushe ta duk yanda mutum ya kawo ta to an yi littafi mai kare irin ta Allah ya saka musu da alkhairi shi yasa yake ai har yanzu suka kawo wannan da bayan an toshe waccan hal taqulu inna lafzi bil qur'ani makhluqun aw naqulu lafzi bil qur'ani ghairu za mu ce labazina da nai na alqur'ani halitta ne ko kuma zan ce a'a ba halitta bane wa in irida bihi at-talaffuz bil qur'ani idan mutum yana nufi lafazin alqur'ani wa talaffuzu makhluqun furtawa kai da kake furtawa eh, labbanka harshenka Da dadashinka iya tsoronka wuciyarka da shauran harshe da kan harshe da gefen harshe da gefen gata da al'asraf da adarat ɗinka da kake harrafa su lafazi yake fitowa to waɗannan halitta ce a jikinka suke su suke haduwa sai su furtar da waɗannan kalmomi na ubangiji don haka fattalafuzu maklukun talafuzin naka ɗin halittacce ne wa sautu makhluqun sautin ka kuma kai naka sautin halittacce ne don fala budda min dole ne fa sai an yi bayani kafin a gane wani idan har mai irin wannan shubuhar ya kawo irin ta to in aka kyale haka sai mutum ya shiga kokonto sai an yi masa bayani kamar haka hadha huwa at-tafsil alladhi qala bihi imam ahmad ibn hanbal wal bukhari wannan shine abin da imam ahmad ibn hanbal da imam al bukhari suka fata, wa jam'un min al muhaqqiqina da kuma taron malamai waɗanda suke da ilimi na hakika min kitabin wa sunnati daga qur'ani da sunna fala naqul lafzi bil qur'ani makhluqun mutlaqan har ka faɗi haka kai tsaye wala ghairu makhluqin mutlaqan ko kuma ka ce ba halitta bane kai tsaye don haka wala tatawaqqa idan har ka faɗa kada ka tsaya bal tufassilu fi zalika sai ka bai dalla dalla akan haka kamar yadda malamai suka kwatanta a darasin a wannan bayanin da muka faɗa kafin wannan to wannan shine a takaice cike nan abin da malam ya bada gudunmawarsa wajen kare kalmomin Allah da sifofinsa da sunayensa da kuma sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ubangiji ya taimake mu da amfani da abinda malaman dauri suke karantarwa fiye da abin da tunani ɗan yanzu yake yi duk yanda ɗan yanzu zai tuna abu wallahi na dauri ya fi shi duk yanda za ka yi addini na dauri shi ya yi addinin sannan za ka bi baya in kuma kare na wancan na gaba to shi kenan kamar ka shiga alshagarwa ne mutum ya shiga ya nutse ya kace kai gurin ba gurbi gurin bai da zurfi kaga kenan bai nuna maka da na gaba ake gane zurfin ruwa ba amma mai hankali da na gaba zai gane zurfin ruwa ko ba haka ba yawa in kaga na gaba inda ya ce maka nan yana da zurfi don na shiga na nufi sai ka ce don na ƙarya kake nan muka bi nan shine ba zurfi don ni gurin nan nan nake bi nan mun zo muka taba zuwa nutsewa ake yi ga hanyar da muke bi ita ce daidai ba a nutsewa ka ce ka zana mai ka sani sai ka dubu gun ka rushe kaga baka gane jirgi da na gaba ba Allah ya taimake mu Allah ya mana banda kasar nan shine matsaya in Allah ya da sai yi hakuri da yake dole ne irin waɗannan gabobin in muka soma mu kai su karshe kuma gashi karatun dama mai yiwa ne Allah ya taimake mu da riko karatun aƙida yana da wahala kuma dole ne ya yi wahala don shi ne jigon rayuwa ta addinin gaba ɗaya shi sa yawanci ba a gudun wato ba a ainihin gudun a yi shi sai ake gudun tsere masa sai a tafki gaba idan ka tafki gaba ba aƙida kuma aikin ba za ta yi kullum ina faɗa mana wani Allah ya mana damba Allah ya dakatar da mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah ka shirye mu ka shirya ta ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba ɗaya da sauran rayuwar iyayenmu da suke da rai Allah Ubangiji ka shirye mu tare da su ka gudanar da rayuwarmu akan daidai ka tafi ayyukan mu ka yarda da mu ka yarda da ragowar rayuwar mu kamar yadda ka yarda da ragowar mutum da muka gudanar Allah ka shirye mu tafiya mu sai daidai da iyayen mu da ƴaƴan mu akan kitabu wa sunna Allah ubangiji ƴaƴan mu da suka kangare Allah ka shirya mana da su wayanda suke kan hanya kuma ka kare shiryar da su ka tabbatar da su akan tafarkin ka tare da mu Allah ubangiji iyayen mu wayanda suka gane Allah ka kana ka kara ganar da mu tare da su wayanda ba su gane ba Allah ka ganar da su don tafiyar mu ta zaman gudu tare tsira tare mahaɗa ta zama to jahannama abin nan aljannar firdausi kariya ga jahannama ina nufin kariya ga jahannama ya zama to makoma ga jannatin firdausi da rahmar Allah Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi du'a'in mu ya yafe mana kurakuran mu Allah ka karbi du'a'in mu ka kare mu ka yafe mana kurakuran mu Allah ka karbi du'a'in mu ka yafe mu ka kare mu da ainihin dukkan wasu kurakurai da za mu yi Allah muna roƙonka ya Allah ka shiryar da shugabanninmu ka taimake su da haƙuri da tausayi Allah ka ɗora su akan daidai Allah ubangiji ƙoƙarin neman siyasa da ake yi game da ainihin shugabannin ƙananan hukumomi Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka zaɓa mana na gari wa'inda suke da dama dama a cikin ainihin gurɓatattu Allah ubangiji ka taimake mu ka fi du'a'in mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين